dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani lokaci. A cikin shirin namu na yau mun ji ra'ayin mata ne daban-daban ko me ke sa wasu 'yan matan ke makalewa samari duk da wulakancin da suke musu? Eh, kwaɗayi duk mutumin da za ka ga yana yarinya ta liƙe mishi zai yi wahala dama in ba kuɗin abin ya shiga yi ba. Wani ya nuna maka irin yana son ka tsakani da Allah to kai ma sai ka ka cikin cikin san shi irin ka nuna masa kauna kana son tsakani da Allah amma kuma sai ya zo kuma ya daina son ka. A ci gaba da kasancewa tare da mu domin jin cikakken hirar. Maryam. Eh mun tattauna da samari mun ji nasa ra'ayoyin akan dalilan da ke sa za ki ga wani lokacin saurayi yana musguna budurwa amma ta makale mai taƙi barin shi ana kira ayin me dalilin ke sa haka mm, abin da yake faruwa kenan shine shi wani zubin ka gane wani zubin samarin irin suna zuwa haka wani ya nuna maka irin yana son ka tsakani da Allah to kai ma sai ka ka cikin cikin sai irin ka nuna masa kauna kana son tsakani da Allah amma kuma sai ya zo kuma ya daina son ka to ita kuma macen ba wanda take so ya ba wanda take so in ba shi din ba kuma kuma ko yana mata wulakanci din da har tana sa shi sai ta makale mai ta kibarin shi ni gaskiya gaskiya saboda gaskiya ka san kowa da irin rayu kowa da irin yanayin zuciyarsa ka gane to mm. shi ne daman matsalar da ake samu amma kowa dai da halin shi to tun da kaga wani zuman shi ma dai hakan da ya samarin su to haka shi ma 'yan matan su duka sai ka samu na arziki dai ba ki ganin wani lokacin ba so kaɗai ba ne don in so ne misali za ki iya haƙura ki kin san za ki samu wani ba ki ganin maybe akwai dalilin da ya sa bayan baya ga so kawai gaskiya to wannan ne gaskiya ban sani ba amma gaskiya ni dai na san dai hakan da amma gaskiya wannan ne gaskiya ban sani to a cikin samarin da muka hirar da su akwai wanda ya ce shi tela ne kuma yawanci akwai yarinyar da saboda kawai da yana mata ɗinki ne take ta kawo kullum ya gane cewa saboda ɗinki ne da yake mata kyauta shi sa kawai take dan san shi daga baya da ya gane cewa lalle saboda ɗinkin nan ne ya nuna bai santa ita kuma ba ta da wanda zai mata ɗinki kyauta sai ta makale mai ta ci gaba da kullum dai tana ta damun shi ba ki ganin wannan ma irin dalili akwai dalilai makamantan haka gaskiya akwai dalilai da haka don haka haka gaskiya matan su kuma ta kuma Ban kamar yaya samarin haka suke kin ce haka su samarin suke kamar yaya suke su mm, to tun da mutum in ya zo in ya zo maka da irin in ya zo maka da irin cewar haka mutum yana son ka yanda dai na magaya maka da yanzu in mutum ya zo maka da niyyar yana son ka tsakani da Allah amma kuma ba tsakani shi a waje zai nuna maka yana son ka tsakani da Allah amma a cikin zuciyarsa akwai wani abu da yake so a gare ka ina ina ina mu'amalar wasu samari suka ce kuma 'yan matan faɗa yake kai su eh tabbas akwai masu yin haka akwai samarin da suke musguna ma 'yan mata ko kuma wasu mazan ma misali ko da eh suna musguna ma matan amma kuma matan sun ki barin su ki ga mace ta makale ta makale ana musguna mata ana mata mai amma ta ki tafiya ta ki bari ta makale ta makale ita ne ta so abubuwa suna da yawa wa'in wani ya danganta eh, if it happens if it happens ta ne to zai iya kasancewa kamar kana ji na ko? Hmm. kamar kamar za ta dinga ganin da shi ta fara kuma yau ba za a zo a ce ba za a ce har ya aure ta har su divorce ko da ƴaƴa ko ba ƴaƴa sani su har ya sake ta to za ta tunani ta ina za ta fara daga nan daga in shi ya sake ta waye ya sai aure ta ina gaya maka na ra'ayin wani kenan mm. wani ra'ayin kuma zai iya yiwa kamar sai ga idan har ya matsa ma miji yana koranta yana koranta ta ga eh, eh, wannan hakurin shi ya kuma ta because it might happen cewa ko ba ta da iyaye iyayenta sun rasu tana tunanin ta ina za ta fara in ta ce za ta bar gidan mijin su kuma rashin wadata ne za ta ga kamar iyayenta ba wadata ta gane mm. abubuwa irin waɗannan makamancin waɗannan su ne kamar nake ganin reasons da yake sa za ka ga mace ta yi speaking da mijinta gaskiya to amma akwai wasu da muka hira da su don akwai da ya bada labari ya ce shi tela ne kuma dalilin da ya sa yake neman ita wannan yarinya yana son aure ta ne amma daga baya sai gane cewa san shi take ba don kuma ba saboda ya mata dinki kyauta daga baya da ya gane haka ya rabu da ita sai ta makale ta kitaya saboda bata samu wanda zai rika mata wannan dinki kyauta ba da sauransu ta dinga makale mai shi kuma ya dinga kurata. saboda dai wannan kwaɗayin dinki da take samu anko da sauransu ta makale mai eh. me za ki ce game da wannan to to ka ga ni ya danganta ga wannan wani ra'ayi ne na daban na bambaran kuma wanda ni gaskiya ba ma taɓa jin irin haka ba saboda namiji yana maka ɗinki ka ce wai ka yi speak into him ka makale mishi ni kan ban ma ban taɓa jin wannan ba kuma I didn't take this as a reason sai dai irin yaran nan ne ƙananan yara wanda za samu hankali bai gama gore musu cikin su ba to shine za su dinga kallon wannan zai iya faruwa haka mm. amma dai babba ce wacce ta mallaki haka ne Ka wannan gaskiya ba zai zama wani wai da yana mata ɗinki kyauta ba ta never be everything da za ta ce wanda za ta iya rayuwa ba wani namiji to ina ga wanda suke ganin kuma wanda suka ce saboda kwaɗayin kuɗi ne misali suna hangen dukiyar da ainihin namijin ke da ita shi sa suke so su makale kuma misali su sun yi to gidan da babu yau wato ka san wannan vast majority matan mu ma na yanzu abubuwan da ke za su auren kenan son fadawa a auren kenan kwaɗayi mm. kwaɗayi eh, duk mutumin da zaka ga yana yarinya ta liƙe mishi zai yi wahala dama in ba kwaɗayin abin duniyar shi ta ba Kin da dama ka san ko da macen nan tana da shi balantana ka kace gidan su na babu to ko da macen nan za yi ɗauki da akwai zuciya dama ta fi sarkata ga mutumin da yake kin ta mace kowa yana son daɗi su da in bai samu ba dan duk duniya ba wanda zai ce yana son ya auren wahala kuma mu mata dama da da aka san mu da mu ji daɗi san mu ji daɗi san mu sa wannan mu cire mu yi wannan to shi ne mm. dole za ka gani eh to amma akwai wanda kuma shi ya bada nashi ra'ayin cewar yana ganin akwai ya taba ya ce ya taba mayan budurwar da ya ma aure ta da ƙarshe kuma ya ce ya muzguna mata kala kala amma da ƙarshe abin da ya nuna ya fahimci cewa lalle lalle tsantsaso ne kawai kuma shi bai da wani abu kina ganin akwai irin wannan abin na iya faruwa haka sai da akwai da akwai ga matan da suka san kansu don gwara ko maka auri mutumin da natural ne sai kake ba wai dan abin shi ba ko dan abin duniya zai iya karewa abubuwa da yawa ko alkur'ani ma ya zama da basic reasons su samu auri mace amma da za ka auri mutum amma daga baya ya zo ya ce addini shine mafi a al'ada asali these are the two solid reasons da ya kamata mutum ya gina aure a kan shi amma duk wasu official na rayuwa in ka auri namiji ko kuma kai namiji ka auri mace saboda wannan official na rayuwa din ba aibu ba islamically amma two basic and solid reasons shine addininta shine asalinta shirye-shirye sun zo muku ne daga dandalin VOA.